to ya kai wajen wata eh, bakwai ce ma hukumomi shi hankali akwai wasu masu tahiya su sayo jarirai su kawo su su je su musu takardu eh, a ba su nationality kin su 'yan Nijar ne. Annan ne muka fara da wani da ya je ya je samu muka samu labarin sai sannu-sannu muka yi tahiya wadda yake muka je muka gano abin da ake sai muka komo muka rubuta kuma a labarin da muke da yau wajen mutum sun kai ashirin suke nan za a tambaye su yadda suka yi wanga abashi. Tun dai kungiyoyin fararen hula da ke kare haƙƙin ɗan adam suka fara tofa albarkacin bakin su kan wannan sabuwar ba da kala da ta kunno kai jamhuriyar Nijar. Malam Nuhu Muhammad Arzika jigo ne a cikin kungiyoyin fararen hular jamhuriyar Nijar. A ce a yau a cikin zaman da muke a cikin ƙasa ta musulmi a ce ana iya samun mutane masu irin wannan hankali masu irin wannan ra'ayi masu irin wannan aiki wanda zai ba da dama a je a ce za su na sayan ɗiya su zo su yi abu ai durba durba a ruɗa mutane gwamnati kai ya yi ɗari cikin wannan magana wanda suke tare wanda abin ya shahwa ya kamata a hukumce su yadda doka ta tsaida babu wani zancen wani son rai babu zancen a maida abin zancen siyasa wanga zance ne wanda ya kamata a dibe shi daidai gwagwado a hukumce su a ba gawa kashi don mai rashi tsaye tunda in ana samun irin waɗanga iya da ake samu ita irin waga hanya ta shabu kenan a gaba duniya ma za ta ma duniya shabu gaba dai to mu shi muke gudun a ce mu ta koma duniyar shabu. Kawo yanzu dai da nake haɗa wannan rahoto ba wani sabon bayani ko adadi ko kuma jawabi daga mahukunta dangance da waɗanda binciken ya shafa. To amma sai dai wata majiya mai tushe ta bayyana yiwuwar fitowar babban alkali da ake kira procurer domin ganawa da manema labaru saboda wannan sabon zance na safarar jarirai da kasashen waje. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya jamhuriyar Nijar.